الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيوم درسي لثلاثين لتقص في نظام تاشي أتشين كراتم من إزدية أيوم أيوم شاء هدو رجب hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda wannan rana ta daidai da 26 ga watan 6 na shekara ta 2010 ta miladiya kamar yadda muka ce a wancan makon wannan makon insha Allah muraja'a gani da tambayoyi akan darussan da suka wuce domin a cikin karatun mu na wannan littafi ne albarka wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki albarkance mu da shi a mun karanta farillan sallah da ta. da mustahab da mubtalat ɗinta masu abubuwan da suke bata ta da kuma yanda ake gyara ta idan mutum ya yi rafkanwa shine abin da ya danganci sujudu sahawi wanda shine muka a darasin mu na karshe ko muka ce Allah ya kai mu a yau insha Allah mu zani kan darussan da suka wuce a to amma kafin mu dangane da a mustahabban sallah akwai waɗansu daga cikin mustahabban sallah da suna da muhimmanci mu ambace su a wanda a cikin littafin bai kawo su ba ba yawa gare su ba amma saboda suna da muhimmanci a yi ishara a gare su saboda yawanci littattafai da muke karantawa na hadisai a irin su bulugul maram irin su umdatul ahkam suna kawo su don haka zai yi kyau mu ga menene matsayin matabar imam malik dangane da waɗannan wato matsaloli matsala ta farko ita ce matsalar a sanya hannun dama a kan hannun hagu a kirji a cikin sallah ko kuma dai kada mu ce a kirji a ɗora hannun dama a akan hannun hagu ina za a sa shi wannan wani abu ne kuma daban من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيو درسي مثلا تند تقص كنا زام تاشي أتكن كراتم من إبديا أيو آه yau sha hudu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ta dubu da ɗari hudu talatin da ɗaya wanda wannan rana ce daidai da ashirin da shida ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya kamar yadda muka ce a wancan makon wannan makon insha allahu muraja'a zamu yi da tambayoyi akan darussan da suka wuce domin a cikin karatun mu na wannan littafi ne albarka wanda muke roƙon Allah madaukakin sarki albarkance mu da shi a mun karanta farillan sallah da sunnoninta da mustahabbanta da makaruhanta da mubtalat inta masu abubuwan da suke bata ta da kuma yanda ake gyara ta idan mutum ya yi rafkanwa shine abin da ya danganci sujudu sahawi wanda shine muka a darasin mu na ƙarshe ko muka cin Allah ya kai mu a yau insha Allah raja azami kan darussan da suka wuce a to amma kafin mu dangane da a mustahabban sallah akwai waɗansu daga cikin mustahabban sallah da suna da muhimmanci mu ambace su wanda a cikin littafin bai kawo su ba ba yawa gare su ba amma saboda dausa da muhimmanci a yi ishara a gare su saboda yawanci littafai da muke karantawa na hadisai a irin su bulugul maram irin su umdatul ahkam suna kawo su don haka zai yi kyau mu ga menene matsayin matabar imam malik dangane da waɗannan wato matsaloli matsala ta farko ita ce matsalar a sanya hannun dama akan hannun hagu a kirji a cikin sallah ko kuma dai kada mu ce a kirji a ɗora hannun dama akan hannun hagu ina za a sa shi wannan wani abu ne kuma daban abin da ake ce ma qabdu ana ce masa qabdu ana ce masa wadu'u alƙabdo riƙewa wato hannun dama ya riƙe hannun hagu alwado'o ajiyewa a ɗora hannun dama akan hannun hagu a dangane da wannan akwai riwayoyi guda uku a wannan mataba ta Imam Malik riwaya ta farko ta ce yin haka a cikin sallah ja'izi ne ko sallar farilla ko sallar nafila ma'anar ja'izi yin sa babu lada barin sa babu laifi saboda haka in kai kayi daidai in ba kai ba babu laifi a kanka sawa'un a sallar nafila ko a sallar farilla wani ce riwayar ashab riwaya ta biyu daga imam malik shine makaruhi ne a yi tsabudu a sallar farilla ko sallar nafila sai idan mutum ya yi sai dai idan sallar mutum ta yi tsawo ta nafila to babu laifi saboda gajiya zai iya yin qabdu saboda in ya saki hannunsa watakila zai gaji in ya kama hannayen zai sa shi ya huta saboda haka suka ce makruhi a wannan riwaya ta ce makruhi ne sai kawai a lokacin da mutum ya tsawaita karatu da tsayuwa a cikin sallan nafila wani ita ce mashhuriyar riwaya ita ce riwayar ibn al-qasim ita ce da imam malik ya ambace ta a cikin mudawwana kuma a kanta wato 'yan yamma magariba 'yan misra da 'yan morocco da 'yan wato a tunis da sauransu arewacin wato yammacin duniyar musulmi wanda suke akan mazhabar imam malik akan wannan riwaya take kuma ita ce mashhuriya a mazhaba yawancin littafan littafan a fiqhun malikiya akan ta suke kamar yadda yake a cikin muktasar da sauransu riwaya ta uku daga imam malik shine cewar yin qablu mustahabbi ne a sallar farilla da sallar nafila wannan ita ce riwayar mutanen madina daga imam malik almajiransa 'yan madina abinda suka rawaito daga gare shi kenan saboda haka mabiya masabar imam malik na bagdad birnin iraq da na andalus birnin wato gundumar nahiyar spain kenan akan wannan riwaya ta da haka ita imam alqadi iyad a cikin littafinsa alqawaid wanda yake shine kamar ahlarin su a can kamar yadda mu ahlari yake a maghrib a nan su kuma a can andalus alqawaid na qadi iyad haka yake shine littafin farko da ake karantawa na fiqhun malikiya ya ambaci cewa daga cikin mustahabban sallah akwai qabdu sun tafi akan wannan riwaya wanda yake kuma wannan shine abin da yake malaman andalus suke akai dake kun san matabar imam malik matabar imam malik ta kasu wato kashi biyar inda ta shahara wuraren karfinta akwai almadaniyuna yan madina almajiran imam malik da suka yi riwaya daga wajensa yan madina irin su mutarrif da abdullahi ibn nafi' da Abdulaziz ibn al-Majishum akwai yan Baghdad yan Baghdad wanda daga baya ne wanda alqabi Isma'il al-Qadi shine ya yada masabar Imam Malik a can kuma ta kai har zuwa Khurasan irin su Rasha din nan da sauransu duk anan Imam Malik yana da mabiya masabar sa anan masaba ta wato wuri a mantuka ta biyu kenan al-Baghdadiyun mantuka ta uku al-Misriyun mutanen Misra wanda suka ɗauko ita ta fi ƙarfi saboda ibn al-qasim ya lizimci imam malik kuma malami ne babba ya fahimci mazhabarsa ya fahimci ra'ayoyinsa sosai kuma shi akan kansa babban malami ne kuma ya zamanto cewar an yi masa tambayoyi an rubuta su a cikin almudawwana da haka ta shahara to mazhabar musulmin kenan ta hudu almagariba ahlul maghrib su ne yan wato yammacin duniyar musulmi wanda ya tara wato ƙasar tunis libya algeria morocco mandika ta biyar su ne al'andalus spain wanda su kuma sun tasirantu da waɗanda suke 'yan a wato 'yan maghrib da 'yan misra amma sun fi tasirantuwa da malaman da suka da waɗanda suka yi riwayar hadisi wajen imam malik irin yahaya ibn yahaya laifi wanda ya rawaito muwatta to kun ga waɗannan ke ƙarfi tun a farkon tarihin musulunci har yanzu kuma waɗannan wurare mazhabar Imam Malik tana nan banda kamar Spain da ya zama yanzu ba a hannun musulmi take ba da kuma kamar Iraq wanda yanzu kusan babu sauran masu bin mazhabar kusan da wuya ka samu masu bin mazhabar Imam Malik to ra'ayin Imam Malik nan gane da qablu sune waɗannan guda uku da muka ambata halacci a farilla da nafila karhanci a farilla da nafila sai dai idan nafilar karatu yayi tsawo mustahabbanci a farilla da nafila to a cikin waɗannan ra'ayoyi guda uku wanne ne ya fi kusanci da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na ƙarshe na ƙarshe shine fi shi na ƙarshe shine fi kusanci da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi kansa Imam Malik a cikin Al-Muwatta ya kulla babi da unwanin babu wad'ul yamin wad'ul yad al-yumna ala al-yusra fi salat babin sanya hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah sai ya kawo hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi wanda yawanci duk malaman hadisi ta hanyar imam malik sun rawaito wannan hadisin a cikin zafansu irin su bukhari da sauransu hadisin sahal ibn sa'ad bin saidi yace kana nasu yu'maruna bi an yada ar-rajul yadahu al-yumna ala ala ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah rawin yace la a'lamu zalika illa annahu yamihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mutane an kasance ana horon ɗaya daga kowane ɗaya daga cikin musu ya ɗora hannunsa na dama akan jira'insa na hagu jira'i shine daga nan tsintsiyar hannu zuwa gwiwar hannu duk nan wajen jira'i ne in ka sanya a kusa da tsintsiyar hannu ko ka sanya shi a can kusa da gwiwar hannu duk ɗaya ne ka sanya shi akan jira'i. yace mutane ana umartar su da su tsora hannunsu na dama akan su na hagu a cikin sallah sai sahal sai wanda ya rawaito daga sahal yace ni ban san cewa ya rawaito wannan hadisin ba face yana ɗaukaka wannan riwaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato waye mai yin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da sake nan ya kawo wannan domin aka ce ana umartar su zai iya yiwuwa ɗaya daga cikin kulafa'ur rashidina ne to amma sai ya ce ya kara ya tabbatar kada ai shakka wanda yake wannan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wani ya nuna kan cewar yin haka ya zo daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma tunda ba ambace shi a cikin hadisin koya ma wanda bai iya sallah sallah ba sai zamanto wannan aka ɗauke shi a babin sun umarni ne na sunna ba umarni ne na wajarci ba wannan kun ga yana ƙarfafa riwayar da take cewa imam malik a wajensa mustahabbi ne a haka tunda abin da ya ruwaito a cikin muwattasa kenan to kuma ma bayan akwai bayan haka ma akwai sauran hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam a dan kusan sahabban da suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora hannunsa akan hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah sun kai wajen sahabi goma sha shida kamar yadda ibn abdul bar ya ambace su daga cikin wanda yafi kowanne shahara shine hadisin wa'il ibn hujr wanda ya sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam daki daki kuma ya zo ne a wajen ƙarshen rayuwar annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi a ciki yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bude sallah yana ɗaga hannayensa zuwa daidai da kunnuwansa sannan sai ya sanya tafin hannunsa na dama ala kaffihi yusra war rusdi ya dora shi akan tafin hannunsa na hagu da tsintsiyar hannunsa da kuma farkon dantsansa wato dai wato ya sanya shine ya haɗa wurare uku ɗinnan da nan wato tafin hannu da tsintsiyar hannu da farkon dantse a nan yake ɗora hannun damansa wani hadisin wa'il ibn hujr kenan wanda shi ya fassala to don haka hayoyin da suka zo ko dai akwai wanda kuma akwai hadisin sayyidina ali ya tsaya akan ɗora tafin hannun dama akan tafin hannun hagu da haka suwar guda uku ne kowanne kai ta dace da suna dan hadisai sun zo mutum ya sanya tafin hannunsa na dama akan tafin hannunsa na hagu mutum ya sanya tafin hannunsa na dama akan gefen tafin hannunsa na hagu da tsintsiyar hannu da kuma farkon dantsi sannan ko mutum ya sanya hannunsa akan dantsan nasa akan jira'insa kowanne riwaya ta zo sannan riwayoyin sun zo da siga biyu wata riwayar suna cewa ɗora hannu wata riwayar suna cewa kamawa idan akwai bambanci tsakaninsu ɗorawa da kamawa ɗorawa shine kawai ka ɗora hannun akan wannan amma kamawa fa ne ka riƙe hagun da dama ka riƙe hagu da hannun dama to shi ma wannan duk riwayoyi ne suka zo wanda suke nuna hai'a na yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka gan shi yana yi kowace mutum yayi yayi daidai ɗaya bigiran shine a ina za a sanya hannun nan malamai sun yi saɓani waɗansu su ce akan kirji waɗansu su ce a saman cibiya waɗansu su ce a ƙasan cibiya imam ahmad ibn hanbal ce kowanne mutum ya yayi daidai domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su ne sun ce kan kirji ne ayyukan sahabbai <clears throat> sun nuna wato akwai wanda suka tabbatar da cewar yana yi yana sanya su wato a ƙasa ayyukan magabata ke sun nuna cewa ana sanya hannu a tsakanin cibiya da kirji waɗansu kuma a ƙarƙashin cibiya an rawaito daga Imam Ahmad wani wannan shine matabar al Abu Hanifa wanda ya fi yawa shine sanyawa a akan hannun kan kirji amma waɗanda suke sanyawa a can a makogaro za a ga sun sanya hannunsu a makogaro haka eh, to babu riwaya da babu riwaya da take da take nuna wannan suna fassara ta cewa fasalli li rabbika wanhar cewa wanhar nan yanka Shi ne ka ɗora hannun damanka akan hannun hagunka a wajen da ake soke dabba suka ce kuma ina ake soke dabba ana soke dabba ne a tsaki a asalin wuyarta wato nan a tarkuwa nan nan ramun nan na cikin wuya a nan ake cake in mutum ana so a kashe raƙumi a yanka shi ba a ɗaukan wuka a yanka shi haka sai a ɗauki mashi ko a irin gajeren mashi ɗin nan sai a cike shi a nan wajen domin ana cewa aka cike shi a nan nan take mashin zai je ya yanka zuciyar sai ya mutu cikin sauki ya fi masa sauki bisa a ce za a yanka shi saboda karfinsa to sai suka ce nan wajen shine inda ake sawa domin shine ma'anar fasalli li rabbika wanhar an wato wanhar shine wato ka zubar da jini suka ce zubar da jini din nan abinda ake nufi da wanhar shine yayin da kai sallah ga ubangijinka sannan ka sanya hannun damanka akan hannun hagu ɗinka akan inda ake soke dabba shine daidai wato nan tsaki a daidai nan wato wannan kwarin na wuya da aka sai ga sun sa hannun su a nan kwari na wuya bayan mahallin nahar dangane da raƙumi daban yake dangane da mutum an nahar dangane da mutum kirjinsa ake nufi hmm? Hmm? <coughs> Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim Allah muna sanya ka a kirazon su ai fi sudurihim shine ma'anar wannan annahar kirji ne saboda haka sanya hannu akan kirji ko kasa da shi kaɗan wato tsakanin cibiya da kirji wannan shine abin da yake mafi yawa a cikin ruwayoyin a cikin maganganun magabata kuma wannan shine kamar yadda aka ambato an tambayi Imam Malik a cikin alwabiha ina mutum zai sanya hannunsa a kirjinsa ko a kasan kirjinsa yake kullu zalika wasi' akwai yalwa duk a cikin wannan ko ina mutum ya sanya duk daidai ne babu tsanantawa a cikin wannan sha'ani a sunna ta biyu wanda ba ambata ba shi ma a cikin wannan littafi shine a zikirin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin sujada guda biyu sujada farko da sujada ta biyu domin an ruwaito a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya ɗago kansa daga sujada farko ya zauna yana yin addu'a yana yana roƙon Allah abubuwa guda bakwai yana cewa Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni burana kirga bakwai ko ba takwas ba ko yawa na ga takwas suka fito Allahumma warhamni wahdini wajburni warfa'ni warzuqni Allah ka gafarta mun Allah ka ji kaina Allah ka shirye ni Allah ka bani lafiya Allah ka ɗora ka dora karayata Allah ka ɗaukaka ni Allah ka azurta ni abubuwa guda bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana yin wannan tsakanin sujada farko da sujada ta biyu ta kowace raka'a a hadithin hudaifa kuma yake sifanta sallar wannan wannan ya a hadithin abdullahi dan abbas wajen sifanta sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin hudaifa ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsawaita sallah a cikin dare ya kasance in ya zauna tsakanin sujada biyu yana cewa rabbi firni rabbi firni ya ubangiji na ka gafarta min ya ubangiji na ka gafarta min ya ta maimaitawa wanda wannan ya nuna mashru'iyancin yin wannan zikiri to a cikin muktasar ma a mazhabar imam malik a wannan yana daga cikin shi ma wannan waɗansu malamai masu sharhin muktasar sun tafi akan cewa yin haka mustahabbi ne sun kirga shi a cikin mustahabban sallah duk da yake shi a nassin muktasar ya nuna cewa yana daga cikin abubuwan da suka halatta a yi a cikin sallah domin a cikin mudawwana imam malik yake cewa babu laifi mutum ya addu'a a cikin sallah a halin tsayuwarsa da halin zamansa da kuma halin sujadarsa to suka ce halin zamansa ya haɗa zama tsakanin sujada biyu da zama na tahiya na farko da zama na tahiya na biyu yace ya halatta mutum ya addu'a da abin da ya so na abun duniya da lahira har ma suka ce zai iya roƙon Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan mutum yace Allah kai wani kaza Allah kai wani kaza suka ce da zai ce wani Allah ya la'ance ka a cikin sallah na cikin sallah in kawai mutum yana cikin sallah sai ya ce bush Allah ya la'ance shi ya bush Allah ya la'ance ka ka faɗa ka kaga kamar ka kira mutum ne ko in kai haka to sallar ta ɓaci ko bata ɓaci ba wanda waɗansu suna ganin kan cewar tunda sallah ce addu'a ce kai duk da ko da ka kira sunan mutum tunda addu'a ce sallah bata ɓaci ba waɗansu kuma suka ce yin haka kamar kayi muhataba ne ka kira shi wanda kuma yi wata magana wanda yake a wajen sallah sallar ta ɓaci wasu ne sallar sa bata ɓaci ba tunda ya haɗa shi tare da addu'a a shahid wannan ya nuna cewa ya halatta ya addu'a a waɗannan wurare wanda daga cikin wannan wurare shine tsakanin sujada guda biyu to kuma tunda nassi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan zikiri a wannan mahallin shine yafi kuma yana daga cikin sunnonin sallah kamar yanda waɗansu daga cikin malaman matabar imam malik su suka ambata a cikin sharhinsu ga wannan magana ta imam malik don haka mutum yana da zaɓi ko koye addu'a farko da muka ambata ta hadisin Abdullahi dan Abbas ko koye addu'a da ta zo a hadisin Hudaifa ko ma ya wata addu'a daban ya halatta amma mafi kyau ya waɗannan wanda ya wanda ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi malamin mu Sheikh Muhammadul al-Mukhtar Allah ya kara masa lafiya yake akan cewa mutum zai iya nema zai iya nema ma iyayensa gafara a cikin yin a lokacin addu'a tsakanin sujada guda biyu yace ba abin da zai hana domin al'asul tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a wannan wajen ya nuna cewa asali wuri ne wanda yake ake yin addu'a dan haka mutum zai iya yin addu'ar zai iya addu'a ko da ba wadda ta zo ba amma mafi kyawu mutum ya kaddamar da addu'ar da ta zo kafin ya addu'a da wata bukata ta ta daban wadda take abin nan ɗinta bai zo ba matsala ta uku wadda ke ta ƙarshe ita ce jalsatun istiraha wanda ana yawan tambaya a kanta a wanda a waɗansu mazhabobi din mustahabbi ne amma a mazhabar imam malik ba mustahabbi ba ce ba a yin ta a cikin sallah abin da ake nufi da jalsatun istiraha zaman hutu shine ma'anarta a larabci jalsatun jalsatul istiraha zama wanda yake na hutu abin da ake nufi da ita shine idan mutum yana raka'a ta ɗaya ko raka'a ta uku ta sallah idan ya ɗago kansa daga sujada ta raka'a ta biyu maimakon ya miƙe sai ya zauna ɗan kaɗan sannan sai ya miƙe sujada ta biyu ta nawa ne ah, a raka'a farko in ya ɗago kansa daga sujada ta biyu ba miƙewa zai ba zuwa raka'a ta biyu to sai ya ɗan zauna kafin ya miƙe raka'a ta biyu ko dama zama ake ai tahiya haka dalika raka'a ta uku maimakon ya miƙe zuwa raka'a ta hudu sai ya dan zauna wannan zama waɗansu malamai sun tafi akan cewa sunna ce mazhabar malamai akan wannan zama guda uku ne abin da ta nake zan yi wannan a duk da waɗansu gaskiya suna cewa bai kamata a rinka yawan ambaton khilaf ba amma saboda tambayoyi sun yawa a kanta duk da yake mun yi bayani a cikin lokacin da muka yi karatun al'umda umdatul ahkam amma a taƙaice zan ambata abubuwan da malamai suke akai dangane da wannan saboda yawan maganganu da ake akanta bal hatta kai akwai lokacin da waɗansu suke ganin kan cewa wanda bai yi wannan ba ma ba shi da sallarsa ba shi kakka bace ko ba shi ma da sallah ko kuma sallar yan bid'a yake waɗansu kuma suna ganin kan cewa wanda ya wannan ya kawo wani sabon addini ya kawo wani salo daban a cikin sallah sallar abin nan wato sallar eh, wato sallah ce ta yan zamani sallah ce ta yan gara waɗansu aka to saboda ganin wannan ya zamanto cewar yana da kyau a takaice na ambata abubuwan da malamai suka ambata dangane da wannan a hai'a kamar yadda ta zo a cikin kamar yadda malamai suka ambata mazhabar malamai guda uku ce dangane da wannan jirsa mazhaba ta farko ita ce mazhabar da suka ce sunna ce wanda ita ce mazhabar imamu shafi'i a cikin mashhurin riwaya daga wajensa kuma an rawaito daga imamu ahmad ibn hanbal wanda waɗansu daga cikin yan mazhabarsa suka zaɓa hmm. suka ce ita ce mazhabarsa dalilin su na biyu yace ya halatta mutum ya addu'a da abin da ya so na lahira har ma suka ce zai iya roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ambaci sunan mutum yace Allah kai ma kaza Allah kai ma kaza suka ce da zai ce wani Allah ya la'ance ka a cikin sallah na cikin sallah kawo mutum yana cikin sallah sai ya ce bush Allah ya la'ance shi ya bush Allah ya la'ance ka ka faɗa ka kaga kamar ka kira mutum ne ko in kai haka to sallar ta ɓaci ko bata ɓaci ba wanda waɗansu suna ganin kan cewar tunda sallah ce addu'a ce kai duk da ko da ka kira sunan mutum tunda addu'a ce sallah bata ɓaci ba waɗansu kuma suka ce yin haka kamar kai muhataba ne ta kira shi wanda kuma yi wata magana wanda yake a wajen sallah sallar ta ɓaci wasu sahih sallar sa bata ɓaci ba tunda ya hada shi tare da addu'a a shahid wanda ya nuna cewa ya halatta ya addu'a a waɗannan wurare wanda daga cikin wannan wurare shine tsakanin sujada guda biyu to kuma tunda nassi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan zikiri a wannan mahallin shine yafi kuma yana daga cikin sunnonin sallah kamar yanda waɗansu daga cikin malaman mazhabar Imam Malik kuma suka ambata a cikin sharhinsu ga wannan magana ta Imam Malik da haka mutum yana da zaɓi ko ya addu'a farko da muka ambata ta hadisin Abdullahi dan Abbas ko ya addu'a da ta zo a hadisin Hudaifa ko ma ya wata addu'a daban ya halatta amma mafi kyawu ya waɗannan wanda wanda ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi malamin mu Sheikh Muhammad al-Muqtar al-Shafiqi Allah ya kara masa lafiya yake akan cewa mutum zai iya nema zai iya nema ma iyayensa gafara a cikin yin a lokacin addu'a tsakanin da guda biyu yace ba abin da zai hana domin al'asul tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a wannan wajen ya nuna cewa asali wuri ne wanda yake ake yin addu'a dan haka mutum zai iya yin addu'ar a zai iya addu'a ko da ba wadda ta zo ba amma mafi kyawu mutum ya kaddamar da addu'ar da ta zo kafin ya addu'a da wata bukata ta da daban wadda take a abin nan ɗinsa bai zo ba matsala ta uku wadda ke ta ƙarshe ita ce jilsatul istiraha wanda ana yawan tambaya a kanta a wanda a wadansu mazhabobi din mustahabbi ne amma a mazhabar imam malik ba mustahabbi bace ba a yin ta a cikin sallah abin da ake nufi da jilsatul istiraha zaman hutu shine ma'anarta a larabci jilsatul jalsatul istiraha zama wanda yake na hutu abin da ake nufi da ita shine idan mutum yana raka'a ta ɗaya ko raka'a ta uku ta sallah idan ya ɗago kansa daga sujada ta raka'a ta biyu maimakon ya miƙe sai ya zauna ɗan kaɗan sannan sai ya miƙe sujada ta biyu ta nawa ne ah, a raka'a farko in ya ɗago kansa daga sujada ta biyu ba miƙewa zai ba zuwa raka'a ta biyu to sai ya ɗan zauna kafin ya miƙe raka'a ta biyu ko dama zama ake a tahiya haka dalika raka'a ta uku maimakon ya miƙe zuwa raka'a ta hudu sai ya dan zauna wannan zama waɗansu malamai sun tafi akan cewa sunna ce mazhabar malamai akan wannan zama guda uku ne abin da ta nake dan yi wannan a duk da waɗansu gaskiya suna cewa bai kamata a rinka yawan ambaton khilaf ba amma saboda tambayoyi sun yawa a kanta duk da yake mun yi bayani a cikin lokacin da muka yi karatun al'umda umdatul ahkam amma a takaice zan ambata abubuwan da malamai suke akai dangane da wannan saboda yawan maganganu da ake ta bal hatta kai akwai lokacin da waɗansu suke ganin kan cewa wanda bai yi wannan ba ma ba shi da sa ba shi kakka bace ko ba shi ma da sallah ko kuma sallar yan bid'a yake waɗansu kuma suna ganin kan cewa wanda yayi wannan ya kawo wani sabon addini ya kawo wani salo daban a cikin sallah sallar abin nan wato sallar wato sallah ce ta yan zamani sallah ce ta yan zara waɗansu aka to saboda ganin wannan ya zama cewar yana da kyau a takaice na ambata abubuwan da malamai suka ambata dangane da wannan a hai'a kamar yadda ta zo a cikin kamar yadda malamai suka ambata mazhabar malamai guda uku ce dangane da wannan jirsa mazhaba ta farko ita ce mazhabar da suka ce sunna ce wannan ita ce mazhabar imamu shafi a cikin mashhurin riwaya daga wajensa kuma an ruwaito daga imamu ahmad ibn hanbal wanda waɗansu daga cikin 'yan mazhabarsa suka zaɓa hmm. suka ce ita ce mazhabarsa dalilin su bar kafin faɗi dalilin su faɗi mazhabobin mazhaba ta uku a ta biyu ita ce wanda suka ce wannan zama ba mustahabbi bane wato ma'ana idan mutum yayi shi makruhi ne baya daga cikin ayyukan sallah wanda shine mafi yawan malamai suke akai shine mazhabar Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad a cikin mashuriyar riwaya daga wajensa da sufiyanu Thauri kuma an ruwaito wannan mazhaba daga cikin sahabbai akwai sayyidina Umar ibn al-Khattab da Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Mas'ud kuma An-Nu'man ibn Abi Ayyash yace ya ga sahabbai ba ɗaya ba ba biyu ba haka suke sallah in sun zo a raka'a ta ɗaya ko ta uku ba za su zauna ba sai kawai su miƙe a madhaba ta uku shine suka ce yin wannan zama ga wanda yake da bukata saboda girma ko rashin lafiya halal ne wato a yi shi ba a matsayin sunna bai daga cikin sunnonin sallah bukata take sawa a yi wato idan ya zamanto kan cewar zai masa wahala daga sujada to ya miƙe to ya dan zauna kaɗan sannan daga zaman sannan ya tashi in yana da bukatar wannan to yin haka ya halatta a gare shi amma ba kan cewa aiki ne daga cikin ayyukan sallah ba ba sunna ce daga cikin sunnonin sallah ba wannan ita ce aka ruwaito daga riwaya a wajen Imam Shafi'i da Imam Ahmad dan Hanbal da kuma Ishaq ibn Rahuya to duk akan me yasa aka yi wannan sabani dalilin da yasa aka yi wannan sabani hadisi ne na Malik ibn al-Huwairi guda daya wanda Bukhari ya ruwaito shi yana cikin Bukhari saboda haka batun inganci ba magana ingantaccen hadisi ne Malik ibn al-Huwairi yace mun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam samari mu guda ashirin muka yi kwanaki a wajenka da ya ga cewar mun buƙaci mun yi shauƙin komawa zuwa ga iyalanmu sai ya ce mana idan lokacin sallah ya yi ɗaya daga cikinku ya muku kiran sallah sannan wanda yake babba daga cikin ku ya muku limanci sannan ku yi sallah kamar yadda kuka ga yin sallah da shi Malik ibn al sai ya ce naga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana a cikin raka'a ta witiri ta sallarsa wato raka'a ta farko ko ta uku in ya ɗago kansa daga sujada ta biyu kafin ya miƙe sai ya zauna tukuna sannan sai ya miƙe imam bukhari ya kawo wannan hadisin ya sanya shi a cikin babin da yace babu man istaqarra jalisan fi witrin min salatihi qabla an yanham babu wanda ya zauna zama ya zauna dirshan shine istaqarra din zama sosai yayin da yake wuturi na sallar raka'a ta ɗaya ko ta uku kenan kafin ya miƙe wannan hadisin ne imamu shafi'i ce to wannan sunna ce dan waɗansu hadisi dan sauran sahabbai ba su faɗa ba wani ya kawo mana rubutu sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi ka'idan mu shine kan cewa al-musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar da abu shi za a kaddamar akan wanda ya kore domin wanda ya kore gayarsa bai san abin da wanda ya tabbatar ya sani ba wanda ya tabbatar yana da ziyadar ilimi ko musamman shi Malik ibn al-Huwairi shi ya rawaito hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sallah kamar da ku ga ina yin sallah kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ya san ya san ya koya musu sallah ya nuna musu yadda ake sallah to haka abinda suka kiyaye ne yadda ake sallah ya zamanto cewa abu ne wanda yake mai ƙarin mai muhimmanci saboda sun ruwaito cewa annabi ya ce musu su sallah kamar yadda suka ga yana yin sallah sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce wannan hadisin ba Malik ibn Huwairith ne kadai ya ruwaito ba ya zo a waɗansu hadisai abu humaid sa'idi a cikin sahabbai goma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake nafi kowa nafi kowa sanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah dai tashi bayyanawa sai ya bayyana musu yadda ake sallah yayi wannan jalsatul istiraha kuma ba masa musu ba haka zalika a cikin hadithul musii'u salat wanda bai iya sallah ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya masa sallah a wata riwayar ya ambaci kan cewar kai hadda yin wannan jalsatul istiraha kun ga hujjojin su hadisi har guda uku kenan ko kuma suka ce wannan ita ce matabar daga cikin sahabbai ga Malik ibn al khuwairid daga cikin magabata ga wanda ya rawaito daga wajen Malik ibn al khuwairid Abu Qilaba Muhammad ibn Zaid al-Jarmi ɗaya daga cikin malamai tabi'ai na kasar Basra ya gani daga wajen wannan sahabi ya yi aiki da shi shi ma kuma ya yi aiki da shi wanda ya nuna kan cewar ba abu ne wanda yake an shafe hukuncin sa ba waɗanda suka ce wannan jalsa ba sunna ce kamar yadda yake mazhabar mafiya yawan malamai shi imamu malik da imamu shafi eh, imamu abu hanifa da imamu ahmad a cikin mashhurin riwaya daga wajensa suka ce dalilin su cewa ba za a yi wannan sujada wannan zama ba hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah hadisin rifa'at bin rafi domin hadisai biyu ne na wanda ba su iya sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah akwai hadisin abi huraira wanda da mutum ya zo bai yi sallah ba bai yi sallah daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara sallarsa sai ya ambatan masa farillan sallah kawai hadisin rifa'a da wani shi ma wani mutum ne ya zo ya yi sallah ba daidai ba sai ya gyara masa sallah sai ya ambata masa farillan sallah da waɗansu daga cikin sunnonin sallah to suka ce a wannan hadisi na rifa'a wanda ya ambaci sunnoni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambata masa wannan sunnan ba dan cewa yayi sannan ka yi sujada har sai ka nutsu a cikin sujada sannan ka ɗago ka zauna har sai ka nutsu a cikin zamanka sannan ka sake sujada har sai ka nutsu a cikin sujadarka sannan ka miƙe ta ga ce masa ya dawo ya zauna ba suka ce masa sannan ka miƙe kuma suka ce ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zauna tare da shi suka dade ya mutu a gaban shi su sayyidina Umar su Ali ibn Abi Talib su Abdullahi ibn Mas'ud duk ba su rawaito wannan ba kuma sun yi inkari su ga yanda suke dan haka saka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi su ma su ne ma suka mafi kowa sanin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa niya niya ni minkum ulul ahlami wan nuha malamai ma abuta hankali da nutsuwa su zamanto su ne za su yi sallah kusa da ni shi kuma Malik ibn al-Huwairi dan yaro ne dan shekara 20 kuma bako dan yaro ne dan saurayi kuma kwana 20 kawai yayi a Madina ya zo a shekarar baki saboda haka yayin da ake sallah da wuya ma a ce ya zo sahun farko to waɗanda suke sallah a sahun farko dattijan sahabbai su ba su kiyaye wannan sunnan ba sai malik ibn huwairi da kiyaye wannan sunnar to tasa za mu ɗauka mu bar ta waɗannan ko ta waɗannan za mu ɗauka mu tsala tasa <laughs> kuma suka ce to aka ce musu ai sauran hadisai fa Imam Ahmad yace babu wani hadisi in ba na Malik ibn al-Huwairi ba Imam Ahmad ko malamin hadisi amma an batanta a hadisin wanda bai iya sallah ba na Abu Huraira ba zai yi ba ma a ce an ta kuskuren masu riwaya ne saboda hadisi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana farillai saboda haka ba zai yi ba zai yi ba a cikin ya ambaci jalsatul istiraha tunda farillai ya bayyana hadisin Abu Humayd as-Sa'idi kuma shi ma wajen malaman ilimin hadisi sun ce an batanta a cikin wannan hadisin imamul bayhaqi ya bayani yace ambatanta a cikin wannan hadisin bai inganta ba shazi saboda haka dai amma hadisin malik ibn huwayri shine kadai hadisi din ingantacce to suka sake karfafawa da cewa malik babu mamaki abinda malik ibn huwayri ya ruwaito cewa annabi sallallahu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan zaman suka ce to amma malik ibn huwayri ya zo a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amul wufud shekara ta tara shekara da aka saukar da suratul ali imran shekara ta tara bayan hijira sauran shekara ɗaya da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun san cewar a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da da yake yi a cikin sallah baya iya yin kamar yadda Aisha ta ruwaito sallar daransa ta canza maimakon ya dade yanda ya saba yana dadewa a tsaye sai ya yi karatu a zaune sai ya tsaya sannan ya zauna ya yi karatu a zaune ya tsawaita karatu din sannan in ya kusan ruku'u sai ya miƙe sannan ya ruku'u wannan ya tabbata saboda lokacin da jiki ya masa nauyi ba kamar yadda yake ba a farko farkon lamar a farko farkon zaman sa a Madina saboda haka suka ce Malik ibn Huwairith ya halarci wannan karshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka wannan zama da yayi jansatul istiraha babu shakka yayi amma yayi ne saboda buƙatar zama din ba zai iya miƙewa kamar yadda kasance yana yi ba su sauran sahabbai sun fahimci wannan shi yasa ba su dauke ta a cikin sunnonin sallah ba sun fahimci yana yi ne lil haja saboda ka shi ko Malik ibn Huwairid da yake fahimtar sa ga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sanin sa ga addini da kai ta waɗannan dattijan sahabbai ba sai ya dauka sunna ce daga cikin sunnonin sallah sai ya ruwaito ta suka karfafa wannan ma'ana da cewa da sunna ce daga cikin sunnonin sallah ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah kamar yadda Abu Hurairah ya ruwaito kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf yana kabbara a kowane sunkuyo da dagowa to da wannan sunna ce da ita ma an yi mata kabbara amma bittifaq ba a yi mata kabbara jalsatul istiraha ba a mata kabbara in ka dago daga sujadar zama kawai zaka ba zaka ce Allahu akbar ba sai in zaka miƙe tsaye sannan kai kabbara kabbara ce dai guda ɗaya saboda haka kenan wannan zaman da aka yi ba zama ne na sunna ba ba zama ne na ayyukan sallah ba shi yasa ba yi masa takbir nasa ba ba yi masa zikiri nasa ba kamar yadda al'adar sunnar sunnar sallah take wannan shine hujjojinsu mazhaba ta uku kuma da suka ce in da bukata mutum yayi su ma kaga sun gina ta ne akan wannan fahimta ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne saboda bukata dan haka wanda yake yana da nauyin jiki sai yayi wannan saboda bukatar cewar ya dan zauna kafin ya miƙe saboda ba shi da karsashin jikin da zai miƙe a cikin sallah to kun ji wannan shine tabanin malamai akan wannan mas'ala hmm. wannan shine tabanin malamai wanda duk yake son bayani daga cikin ɗaliban ilimi ina ganin kusan ba abinda ba bayanin da zai kusan warkar da shi ya ji bayanai masu tsawo bayan ya karanta abin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ambata a cikin sifatu sala wanda shi ya rinjayar da madhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i cewa yin jalsatul istiraha sunna ce to ba wanda ba inda kuma zaka ji bayani wanda yake mai gamsarwa na ilimi sai littafin Ibn Rajab sharhin da yayi na Sahih al-Bukhari Fathul Bari na Ibn Rajab ɗaliban ilimi za su iya karantawa ƙarƙashin wannan babin da Imam al-Bukhari ya kawo babu man istaqarra qa'idan fi witrin min salatihi qabla an yanhab sai ya ji cikakkun bayanai da ya zama to in zai magana ya magana bisa ilimi to kuga wannan shine bayani saboda haka duk wanda yake so daga cikin wannan abin da ya fa abin da kun ji maciran malamai da madogararsu akan wannan mas'ala ba matsala ce wadda take ta kai har a rinka cewa an ɓata sallar wanda suka ɗauke ta akan sunna ce saboda sun dogara akan hadisin Malik ibn Uwairis suna da fuska wanda suka ɗauke ta kan cewa ba sunna ba ce saboda ganin kan cewar sun fahimci taujihin da jamhurin malamai suke mafi yawan malamai suke akan hadisin malik ibn huwairi da kuma hadisin rifa'a da ya koyar da sallah bai ambace ta ba suka tafi akan wannan suna da hujjar su kuma wanda yake hujjar su ita ce mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam ani da akan abinda abinda abinda na rinjayar kenan ko a karatun umda ma abinda na rinjayar kenan bisa abinda malamin ya tafi akai Sheikh Muhammad al al-shinqiti da kuma kafin shi al-hafiz ibn rajab a cikin sharhin sa na fathul bari tambayoyin da yawa al-ajin al-ajin eh, shi ba mu ambaci wannan ba waɗansu sun tabbatar da shi a cikin sunnonin sallah shi idan mutum zai ɗaga daga wato ya dunkula hannunsa haka al malamai sun yi saɓani wajen wannan waɗansu sun ce al-ajiz annabi sallallahu in ya zo tashi yana tashi kal-ajin wanda suka ce al mai yin wato ƙulli. san wanda yake kulli haka zai haka ake yin kulli ko ake bubbuga shi to suka ce haka an waito daga cikin sunnonin sallah daga hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As cewa yana yin haka in zai tashi <clears throat> wadanda suka ce a'a hadisin ba haka bane cewa aka kal'aji wanda yake gajiyayye wanda ya gaji in zai tashi wanda yake gajiyayye kuwa ba ana nufin ya dunkula hannunsa ba wato yana tashi kamar ba da ƙarfi ba ba da kuzari ba saboda gajiya ba suka ce ba hujja bane kan mutum ya dunkula hannunsa saboda haka sabani ne lafazi wanda yake al'aula in dai mutum yayi shi saboda haja ya ga yayi shi saboda shi zai fi masa sauki wajen tashi yayi ba tare da yayi itikadin sunna cewa sunna ne daga cikin sunnonin sallah ba saboda rashin ambatansa a adadi daga a mafiya yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bar wanda suka ambace su daga cikin malamai ne wanda suka zo daga baya wallahu ta'ala a'lam ina ganin tambayoyin da aka rubuto sun isa ba zai yiwu mu samu lokacin da za a yi tambaya ba anan sai dai ku yi haƙuri in Allah ya sa Allah ya kai mu wani darasin ma sai a tambayoyi sai zaman to cewa wannan darasin mu ga tambayoyin da muka yi na karatu aka aka rubuto in Allah ya kai mu mako mai zuwa mu sake yin darasi na tambayoyi sannan kuma bayan sati biyu a asabar ta saman Allah ya kai mu a eh, asabar ta sama sai mu sabon darasi insha Allah za mu a abin nan tsakiyar sha'aban za mu tsayar da karatu saboda za mu daura ta ilimi insha Allah ta 'yan kwanaki kamar biyar in azumi ya gaba a makon karshe na sha'aban domin bayanin hukuncen hukuncen azumi da zakka wanda in ma dai mu karanta wani littafi na hadisi ko mu zaɓi hadisai a wanda yake za a yi insha Allah a wannan masallacin a mako karshe na sha'aban za mu tsayar da karatu a mako na biyu na sha'aban insha Allah sai to makon da zai biyo a za a ɗauki kwanaki kamar guda biyar na makon wanda za a yi wannan bita ta ilimi insha Allah ina ganin a kirawo sallah ko a kira sallah sannan sai mu amsa tambayoyi tambaya na bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala eh a cikin wancan darasin ka kawo wannan tambayar idan mutum aka yi masa sallama a cikin sallah zai iya amsa sallamar abinda malamai suke nasi akan wannan cewa ba zai yi ba in kuma yayi amsa sallama sallar ta ɓaci duk da yake zikiri ne sallama din amma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai masa sallama ya yi raddi da ishara ne kuma ya ce sallah zance da mutane baya baya zance na mutane baya inganta a cikinta saboda haka in mutum ya amsa sallama ya yi zance ne dan haka sallar ta ɓaci kamar yadda malamai suke nasi akan wannan a cikin ibn rushd a cikin albayan wa tahsil ya kawo na'am to in banɗakin wanka ne ba ban ɗakin tsuguno ba wato yanda yake ɗakin wanka ne kawai mutum zai iya amsa sallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da ummu hani lokacin yana wanka an kare shi ta zo sai masa sallama ya ce marhaba bi ummi hani duk da yake ba ba ruwaito cewa ya ce assalamu wa alaikum salam ba ya ce marhaba bi ummi hani amma kasancewar ya yi magana yayin da yake tsugune yake qada'un haja aka masa sallama yayin shiru bai amsa ba wanda ya nuna kan cewa halaccin magana ya nuna hal bambancin halin to dan haka idan a wajen wanka ne in aka mutum sallama zai iya amsawa a cikin wannan a cikin wannan hali din sai dai yana ban ne a tsugune to nan ba zai ambaci Allah ba kamar yadda shi ɗaya hadisin ya nuna wannan yace mutum zai iya fita daga malikiya zuwa sauran mazahib idan ya ga sauki a can sai mutum ya kamata mu fahimci babbacin mazhaba ɗin nan kai a mutum wanda yake ba malami ba ba ɗalibin ilimi ba ba shi da mazhaba sai abinda da ake masa fatawa a kai ka zo ka tambayi mai hukunci ake maka fatawa sawa'un da mazhabar malikiya ake maka ko da shafi'iya ko da hanafiya ko da hanbaliya wannan shine shine mazhabar ka shine iba shine hukuncin Allah a kanka dan Allah abin da ya dora maka kenan ka tambayi malami in baka sani ba su kuwa ɗaliban ilimi su ne za su ce saboda ganin yanda wato zai wahala ka ce ka san dukkan maganganun malamai a kowace mas'ala to in ka taƙaita kanka ga sanin maganan malami guda ɗaya da fahimtar maciran maganganunsa zai za ka ce kai a matabar malikiya kake yin karatu a matabar malikiya kake ma'ana kake karatunka a kan matabar imam malik domin ba zai yiwu a ce ka yi karatu farkon kana fara karatunka ka ce ka san dukkan matabogin nan ba ba zai yiwu ba sai dai ka ɗauki dole mataba guda ɗaya ka fahimci masayin ɗinta da yadda suke fitar da hukunci in ka fahimci wannan sannan kuma amma ba ce ka tsaya a nan ba kana ƙara ilimi kuma sai ka san sauran mazhabobin to ko a kowace matsala ba cewa ake ka bi Malik ko ka bi Abu Hanifa ko ka bi shafi ko ka bi Ahmad ba cewa ake ka bi Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ka duba daga cikin maganganunsu wanne ne ya fi kusa da maganar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtarka Allah bai dora maka abin da ba za ka iya ba abinda a bisa fahimtarka da saninka da kokarinka wanda ka ɗauka shi ne ya fi wannan shi ne mataba wannan shi ne matabarka sai za ka samu kowane malami daga cikin malaman matabobi din nan sukan yi muwafaka da mataba sukan saba a matabar malikiya za ka samu sukan sassaba daga cikin malaman mataba din irin su ibnu abdulbar irin su alqadi ibn arabi al-maliki da sauransu na'am <coughs> wannan kuma yake menene hukuncin wanda ya bi boka ko dan duba sallah idan ka san boka ne ko malamin duba ne in ka bi shi sallah baka da sallah baka da sallah saboda boka ba musulmi bane boka wanda yake ta'amuli wanda yake da aljami wanda yake yin ta'amuli da shi <clears throat> yake kawo masa labarun gaibi kuma yake masa hidima shi bukan yake ma wannan aljami hidima ba musulmi bane da haka in ka bi shi sallah baka da sallah sai dai in baka sani ba a zahiri ka ga mutum al'asul in kaga musulmi yana sallah kawai kai sallah a bayansa wannan hadisin zadakallahu hirsan hirsan ne ba hirsan ba zadakallahu hirsan wala ta'ud yace ba yana nufin an gafarta maka kada ka sake ba saboda ba ba kyau abin da yayi to yace yana son karin bayani eh abin shi ne yake sabani menene abin da yake ba shi da kyau din kan abin da yayi waɗansu suka ce ruku'un da yayi kafin ya isa kafin ya isa sahu wadansu kuma waɗansu kuma suka ce a'a gaggawar da yayi wajen tuhowa sallah wanda yake wannan shine shine yafi karfi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gaggawa wajen tuhowa sallah saboda haka wannan aka hana shi ba ruku'u kafin a sahu ba an fahimta gaggawar da ya yi zuwa wajen sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya kara maka wato kwaɗayi wajen san alkhairi amma kada ka sake kada ka sake wannan gaggawar ba kada ka sake ruku'u ka shiga sahu ba shi yasa aka rawaito daga magabata daga cikin su akwai Zaid ibn Thabit da Abdullahi dan Umar kuma wannan shine matabar Imam Malik idan mutum ya shigo masallaci ya ga liman yayi ruku'u yana kwaɗayi ya samu raka'a kafin kuma yana kwaɗayin cewar idan zai iya idan yayi ruku'u zai iya isa sahu yana tattakawa a dunkushe wato a dunkushe a dutse ɗin to zai iya yin haka ya ruku'u kafin ya shiga sahu sannan ya ya tattaka ya shiga cikin sahu yana durkushe ɗin yana sunkuye suka ce wannan ya halatta a yi saboda ayyukan waɗannan sahabbai don haka wannan abin ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su ba ba shine yace abin da ya ba daidai bane abin da ya na gaggawa zuwa wajen sallah wannan yace wannan yarinya ce take da sikila an je asibiti an ce ba magani da zai warkar da ita sai dai ya bata relief tace ya halatta a rubuta mata alqur'ani ta sha ko a karance mata shi don neman sauki idan kuma bai kamata ba a taimaka da addu'ar da za a ke yi mata don samun sauki eh, karanta alkur'ani a sha wani gefe na alkur'ani ya zo daga cikin fi'ilin sahabbai abdullahi dan abbas ya kasance yana rubuta waɗansu ayoyi na alkur'ani ga mace mai naƙuda domin ta samu saukin a domin ta samu saukin haihuwa yana karanta waɗansu ayoyi daga cikin suratu zulzilat wanda ya tabbata a cikin littafin asar da aka karanta wani juz'i na alqur'ani babu laifi domin neman waraka da tunda Allah ya ambaci cewa alqur'ani waraka ne wannan nazzala min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukar da abin da yake akwai waraka a cikin sa muna saukar da a cikin alqur'ani abin da yake akwai waraka a gare shi wato a cikin sa akwai rahama da kuma waraka ga mu'minai dan haka ya halatta a istishfa'i da alqur'ani ta hanyar karanta shi ko ta hanyar addu'a da shi duk da yake abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen istishfa'i da alqur'ani shine ta hanyar yin addu'a da shi da tofawa a shafa a jiki da kuma roƙon Allah madaukakin sarki da karanta waɗannan suwar din kamar yadda lokacin da aka masa sihiri ya ta karanta almu'awwidat wato qul huwallahu ahad da falaq da nas kuma yake karanta su da dare ya tofa ya shafa a jikinsa wannan shine wanda yake mafi inganta mutum yayi amma idan an yi ma na rubutu din ya zo a cikin ayyukan magabata wanda aka umarni da mun koyi da su su ne wanda aka ce aka yabo akan su akan cewa suna daga cikin wato waɗanda Allah madaukakin su ne hairul quruni su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma dangane da karatun alqur'ani domin neman waraka a sauke shi shi ma babu laifi mutum Anas ibn Malik yace Annabi sallallahu alaihi sun kasance suna cewa yayin da duk ake sauka alqur'ani akwai addu'a mustajaba ya halatta ayi karatun alqur'ani din amma ba ka je ka dauki jinga ba daukan eh, jinga ka ce ka ba mu kai da wajewa da mutum kan ya maka sauka dan har ma akwai standard kuɗi da ake biya kowace sauka akwai kuɗin ta to wannan yayin da aka zo aka wannan ka fita daga babin addu'a ka zama to babin ciniki ita ko addu'a ana yin ta ne da ikhlasi addu'a da kai dan Allah ikhlasin da kai shine kake kauna Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar ka a ciki ba wai harufan da ka karanta bane tilas ne Allah sai ya amsa wannan dan ka karanta wannan a'a wannan imanin naka da ikhlasa ka ma yayin da ka zama kan cewa kai karatun dan abin duniya da aka baka shi da an biya ka ladan ka baka da ladan ma karatun karatun da kai ma na alqur'ani baka da ladan sauka da an biya ka kai dan duniya dan abin dan jinga aka biya ka musamman da wanda suke yin su wanda suke yin haka ta fuskar jinga to wannan bai halatta ba na adadi eh نعم هورا هورا نعم عليكم السلام نعم wanda ake ma wanda ya bada kudin ai masa wanda ya bada kudin ai masa shi ma ya je ya bada kudin sa akan akan abin da ba shi da akan abin da ba shi da amfani ya batar da kuɗinsa akan wofi domin abu ne wanda yake kana za ka bada kuɗinka ne akan manfa akan amfani wanda yake tabbatacce shine wato jinga kamar ka ba mace ne ya dinka maka riga amma wannan ka ba shi ya ka abin da ba shi da iko a kansa ba shi da ladan tunda in ma ka kaddara ma akwai ladan shi lada yanzu idan mutum ya yi sallah yana da mallakar wannan ladan sallah ballantana har yace zai tasarrufi da shi ya bayar da shi ko ya sayar da shi to ba shi da mallakar wannan tunda abu ne wanda yake kyauta daga Allah baka sani ba ko za ka samu ko ba za ka samu ba saboda haka asali wannan cinikin ma ya tashi rusasshe ne dan akwai garari a ciki algarar shine abin da kake tsammanin akwai ko babu shi wannan karatun aslan garari ya shiga saboda ladan babu tabbas za a samu in Allah ya so ya baka Allah ya so ba zai baka ba saboda haka za a yi ciniki da wannan kamar cinikin kifi a ruwa ne za a samu ko ba za a samu ba da haka ya zamanto ga baki daya a ba kamar yadda Sheikh Islam Ibn uh, Ibn ya ce. Uh, wajen lokacin da aka masa tambaya akan saukar akan mutum ya sa ai ma iyayensa da suka mutu saukar alqur'ani yace yin ciniki akan wannan ayi jinga akan wannan bai halatta ba kuma salaf ba su kasance suna yin wannan ba kuma wannan ijara ce batila yake cewa amma kamar ka samu masu karatun alqur'ani masu karantar da yara alqur'ani kai musu sadaka ka ce sima su yi addu'a ga dan uwanka mamaci ko mahaifanka da suka mutu wannan zai amfani su yace saboda babu waɗanda suka cancanci a taimaka musu da sadaka irin makarantar alkur'ani masu karantar da yara alkur'ani saboda kyautata musu ya ɗauke fushin Allah don haka kai musu wannan tabajin cewa yi musu ihsani ne su maka addu'a ba wai kai jinga da su ba sai sun maka sauka in kai wannan jire dukkan wata cuta Allah madaukakin sarki ya saukar da magani sai a ci gaba da neman magani kuma ana ta addu'a musamman ayatu shifa ayoyin da Allah ya ambaci shifa wato waraka a cikin alkur'ani yawan karanta su ga wanda shi yake rashin lafiya din da kuma ruwan zamzam tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shifa'un min kulli tuqm wato waraka ne daga dukkan cuta amfani da ruwan zamzam a rinka yawan bata ruwan zamzam tana sha ana tofa mata ayatu shifa da fatiha fatiha ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yudrika annaha shifa me ya sanar ka cewa waraka ce kaga wannan ya nuna cewa waraka ce fatiha yawan karanta ta a cikin ruwan zamzam din a hura da ayatu shifa da suka zo wa yastadura qaumin mu'minin yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un lin qul walil ladina amanu hudan wa shifa ga nan dai wayannan ayatu shifa din guda shida da suka zo a cikin alqur'ani a karanta su tare da fatiha din ana bawarwa a cikin ruwan zamzam tana yawan sha da kuma cin dabino guda bakwai a kullum da safe ba lallai ajuwa ba in aka samu ajuwa na madina ya fi amma kamar inda shirin ba zai ce ba sai lallai na ajuwa ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam magani ne daga dukkan cuta da sammu na'am Eh, wannan a kada mu je mu bude kanmu wata kofa wanda za a yi ibnu abbas ya ibnu abbas yayi wannan da wani gefe na alqur'ani saboda haka idan mutum ya neman waraka yayi amma wannan abubuwan da suke yi na kan cewar kamar nauyi tsaya na kariya addu'o'in da su zo na kariya su za a yi addu'o'in da suka zo neman kariya ana jin wani wanda ake ji daga sihiri kila tana da kishiya ta kan kishiya tana yin wani abu saboda haka za ta jinga da wani a ramma wanda zai rinka rubuta mata tana sha kullum a rinka ba ta ɗauki addu'o'in hisnul muslim ta rinka yi shine yake mata shine wuƙaya daga dukkan sihiri ba shan rubutu ba a wannan ce yana son ƙarin bayani akan me limai yake karantawa lokacin da yake hudubar sallar juma'a idan ya yi shiru ya zauna a tsakiyar huduba ba abin da aka ce ya karanta sai dai waɗansu imam nawawi yana cewa babu laifi liman ya addu'a a wannan lokaci ma kansa yayin da ya zauna ya addu'a saboda a shi lokacin da liman ya hau kan mimbari yana daga cikin lokacin da Allah yake karban addu'a kamar da ya zo a wadansa kamar da zo a hadisin Abu Musa al-Ash'ari a cikin sahih Muslim daga lokacin da liman ya hau kan mimbari har a idar da sallah lokacin da Allah yake karban addu'a saboda haka yace babu laifi liman zai ya yin addu'a amma kada ya shigarta da wannan addu'ar har ya tsawaita zaman tunda an ce zama ne wanda hikima a cikin wannan zaman hutu ne wannan zaman da liman yake tsakanin huduba guda biyu hutu ne saboda kada ta hudubar ta zaman ta yi tsawo sosai saboda ɗabi'ar hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta da ɗaukaka murya da jefa da da wato tsoratarwa mai tsanani a ciki wanda yake kana ɗaukan wato ɗaƙarsa tana ɗaukan ƙarfin jikinsa wanda zai buƙaci ya huta saboda tsawon zaman Ah, don haka yake zama aka ce wannan shine a tsawon hudubar zai iya tasiri kan wato karfin jikinsa shi yasa yake yin wannan zaman domin ya dan huta sannan ya tashi wata huduba din wannan shine hikimar yin wannan zaman ah, ba wai domin a keɓance shi don wata addu'a ba amma idan mutum ya addu'a wannan idan liman ya addu'a wannan lokacin babu laifi ɗan su malamai ma sun ce ya dace ya yi din a wannan ta babin wa'azi ne ba cewa ake su yi istighfari a wannan lokacin ba ya sa ma ai lizimtar faɗan wannan ɗin yana daga cikin gida a ce duk kowace sai an faɗe ta a cikin haɗa kuma za su iya yi ƙwarai za su iya yin addu'a tun dai ba a ruwaito ana ɗaga hannu ba mutum kada ya ɗaga hannu tunda ba a ruwaito kan cewa a wannan lokaci sahabbai suna ɗaga hannunsu ba hmm. bal a cikin hudu a cikin bar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam baya ɗaga hannunsa sai dai idan ya yi roƙon ruwa amma baya daga hannunsa a cikin hudubar a cikin ba ko duk addu'ar da yi wannan yake yana so a ga masa ingancin ingancin daga kai yayin zikirin da ya zo bayan gama alwala ya yau ma a cikin hadisi a cikin wani hadisi za a samu wannan ya zo a cikin hadisin tirmidhi amma bai inganta ba daga kai bayan an yi alwala mutum ya daga kai ya kalli sama ya zo a cikin hadisin tirmidhi eh wannan bai inganta ba eh ballantana nuna hannu duk wannan bai inganta ba nuna hannu babu laifi ba mutum ya nuna hannu sama ba mutum ya yi ishara da ɗan yatsansa wajen addu'a babu laifi dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara wajen addu'a yana ishara wajen addu'a yana ishara wajen kalmar shahada saboda haka babu laifi idan mutum ya tashi zai addu'a din wani lokaci yayi haka din dan yayi ishara amma ba ya zama to kan cewa sunnan yin wannan addu'a ta bayan alwala bace ake yi amma umumat sun zo akan daga akan yin ishara yayin addu'a babu laifi mutum yin ishara a wannan addu'ar ko wata daga cikinta amma kada ya zamanto da ya zamanto wama akan addu'ar gama alwala sai ta zamanto bid'a sai ta zamanto bid'a wannan yace menene suna sunayen littattafan waɗannan malaman Imam shafi'i ai Imam shafi'i yana da littattafai da yawa wanda ya fi shahara dai a kitabul um amma yana da musnad yana da kitabul ikhtilaf malik yana da kitab yana da kitab muktalaful hadith yana da tafai da dama imam abu hanifa imam abu hanifa ba shi da wani littafi musnad da ake cewa ya yi musnad abu hanifa wanda daga cikin almajiransa ne ya tattara haka da al-fiqh al-akbar da ake danganawa ya zuwa gare shi waɗansu daga cikin almajiransa ne suka tattara imamu bin hajjaj muslim ne yake nufi da zai ce bin hajjaj eh, muslim ibn hajjaj sahih muslim ne imam ahmad yana da tafai da yawa mafi shahara shine al-musnad littafin sa na hadisi wannan yace mun ga tana yawan nizimtar wannan addu'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna dan Allah ka faɗa mana ma'anarta mu ma dan mu nizimta ma'anar wannan addu'a addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na Aisha yace da ta tambaye shi in kai muwafaqa da daren lailatul qadr wata addu'a za ta yi sai ce mata ki wannan addu'a addu'a ga ranar yakin qadr karɓaɓɓa ce kuma a cikin mutane an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yace Aisha aka ce a cikin mutu a cikin mazafa yace ubanta saboda haka yayin da zai da yayin da wanda ya fito a duniya ta tambaye shi wata addu'a za ta yi a ran da ake karban addu'a ya koya mata wannan addu'ar ka san ba ta wasa ba ce sai ake cewa amalu man tabba liman habba likita in ya tashi rubuta magani ga ɗansa ya za ga wannan magani shi yasa wani malami ya kira littafinsa da wannan suna amalu man tsabba liman habba aikin likita ga wanda ya so aikin likita ga wanda ya so to kamar wannan ce addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Aisha ta yi a daren Lailatul Qadr ta kanta da muhimmanci ma ta kuwa shine Allah kai ne afuwa ne me yin rangwame ne wato rashin afuwa shine rashin ka kama mutum akan laifin da yayi ka sanya laifin da yayi yayi ta mummunan tasiri a kansa kuma kana son afuwa dan haka kai mun afuwa wannan ya hada wato duk kurakuran da kai Allah madaukakin sarki ya yafe maka su kada ka gansa a cikin littafin ka kada tasirin su ya biyo ka sannan kuma ya baka wato a rangwame a cikin dukkan al'amuranka na addininka da duniyarka da lahirarka a tambaya ta karshe ita ce wannan ma'aikatan jannati waɗanda ma'aikatan gwamnati da su kwasar kuɗi ba kuma ta yin zakka ta halatta ko kuwa allatifu sunan Allah to kuma ya latifu wannan ne ban gano wannan tambayar ta ba mu bari kawai insha Allah za mu Ah, sai Allah ya kai mako mai zuwa sauran tambayoyin da ma'aikata da ma'amsa ba sai mu amsa su sannan kuma ah, waɗanda suke ah, sauran wanda suke tambayoyin su da ba da ba sai a ba su dama su amsa tambayoyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجملنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك اجلها وأتمها علينا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين